Le bilan actualisé de l'attaque est de 26 morts côté Ami, dont 24 soldats nigériens. Sanarwar gwamnatin ta Nijar na cewa sakamakon kafsawar su da Boko Haram sojoji 26 ne suka rasu, biyu daga cikinsu na tarayyar Najeriya, sannan wasu soja 111 suka ji rauni da kwarar hula daya wacce aka bayyana cewa mace ce, yayin da sojojin na Nijar suka kashe 'yan ta'adda kimanin 55 hada da jikkata wasu dimbi in ji sanarwar. Tun bayan harin na ranar Juma'ar da ta gabata aka aka shiga cikin halin rudani inda ake samun sanarwoyi masu karo da juna tsakanin jami'an hukumar yankin na difa yayin da gwamnan jihar ke cewa sojan nijar ke da iko da garin boso shi kuwa magajin garin na boso na cewa hatta jami'an tsaro sun fice daga garin dalili kenan da gwamnatin ta nijar a sanarwarta ta musantar da wannan labari tana mai cewa tsari ne na wasu mutanen da ta kira masu manufa ɗaya da wannan kungiya wannan yasa ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam nuna damuwa da wannan hali da aka shiga Malam Lawali Abubakar shine shugaban kungiyar Ovil. Abu an ɗauke shi karamar magana ce. Eh, ana sa san rai sosai cikin abubuwan da ake na yaƙi da Boko Haram. Yaƙi da Boko Haram yaƙi ne da ya kamata a ba sai an yi magana ba. a yi shi a kwanci hankali a natsuwa a ba su makaman yaƙi a sa musu ido insha Allah za su ci nasara bisa kan 'yan Boko Haram. Majalisar ministocin a zamanta na jiya ta bayyana keɓe kwanaki uku na zaman makoki daga yau talata domin nuna juyayi da asarar rayukan da harin na Boko Haram ya haifar sai dai 'yan ƙasar ta Nishar na ganin wannan ba shi bane matakin warware matsalar tsaro a yankin Difa. Zaman makoki kaɗai ba isa ba ya kamata dai burama yadda dai su kan kan sojojin suka yi bukata a basu kan aiki wanda ya kamata burama gwamnati dai burama ya mai da hankali ba yawan cewa ana yi ana yi ba a mai da hankali wanda yake wanda yake kowa zai gani kuma zai tabbatar da burama ana yi wannan dai da gwamnati ya yi ma bai kamata bai ba ne ma sam ya kamata abun tun an yi shi ne kowa ya ji shi ba ana boye boye abun ya kamata an yi abu a hwadi kowa ya ji amma don wanka yana can daji ba ka ji labarin shi kawai da ya zuwa dai ana ce mai a ah, lahiya launi lahiya launi a sha'ana na na yi mun banna. to abin nijar da gwamnati ta ɗauka bisa wanga abu gaskiya ya yi daidai don saboda 'yan ƙasa ne ko musulmi ne cikin wata azumi da wanga abu ya same su sai dai mu hata allah ya ƙara tsarewa. a ci gaba da neman bakin zaren warware wannan matsala da aka fada a yankin gabashin kasar ta nishar shugaban kasa isu muhammadu ya kai ziyara a yau talata a kasar chadi yayin da wasu rahotanni ke cewa askaran boko haram sun kai hari gidan yarin kanama sama ta Najeriya jiya da daddare, abinda ya firgita jama'ar ƙauyukan da ke kewayen wannan gari suna tserewa zuwa mai Sorowa ta ƙasar Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.